Abban Sojoji, littafi na talatin da biyar. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabbansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama littafin abban sojoji littafi na 35 a littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda bayan janar ya kammala ya wuce wurin abban su a tunaninsa ma zai yi masa fada akan neman sa da suka yi jiya amma sai ya gama akasin haka kyakkyawan tarba ya yi masa sai faman jan shi yake yi da fira saboda ya yi kewar sa jiya hakan ba karamin daɗi ya yi wa Junaid ba domin dai baya son kowa ma ya tambaye shi about yesterday night a littafin da ya gabata ta wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba fitowar shi kenan daga bathroom jikin shi na sanye ne da shot babu riga da alama wanka yayi shaf shaf ya kintsa cikin jeans da white shirt a gaban rigan a rubuta tiger jikinsa sai kamshi ke fita komai nashi a natse yake wani irin sanyi ne sanyin kyau ne da shi yana tsaye a gaban miro yana gyara sumar kanshi samma umar bai tara gashi mai tsayi a kanshi ba saboda wani irin haɗaɗɗen gyaran gashi yake ma sumar tashi irin na nigogi din nan irin wanda gefe da gefe ake ɗan saisayewa sumar kaɗan take tana nan kuma a tsakiya kuma ma a bar shi ba karamin kyawu fa yake yi masa ba saboda kyawun sumar shi ma ga takwantacciya ita ma ana kiran sunan askin nashi furo karar karar shigowar message ya ji matsawa ya yi tare da ɗaukar wayarsa da ke ajiye a saman bed ɗinsa ya duba tun da ya ga sunan anti babba ya saki fara'a saboda ya san maganar rusana da jihar ce wuri ya samu ya zauna gefen gado yana duba saƙon kamar haka umar barka da safiya fatan kun tashi lafiya dama maganar twins ɗin nan ne na ce na shirya zan fita da su shopping shine ma na ce to bari na maka magana da dama ka ce ko nawa ake da bukata a sanar maka to mun lissafa komai akalla dai za su bukaci 1.5 miliyan da za a yi musu Putin duk da ma babu wani tabbacin ko za su isa bisalam. Murmushi Marshal Umar ya saki a ransa ya ce in dai a kansu ne fiye da haka ma zan bayar burin shi ne su samu kyakkyawar kulawa cikin sauri nan take yi musu transfer din 2 million sannan ya rubuta cewa in ba su isa ba a sanar mishi lokacin da alat din ya je musu wani irin ihu anti babba ta saki ta da cewa wallahi sun shigo website maganar ki ta tabbata 2 million kamar a mafarki a lokacin suna zaune a falo suna kallo a faskekiyar plasma da ke manne a bango hafsa ta ce lallai kam yaran nan sun gama shanye kurwar ya umar yanzu ya za mu yi da kuɗin to anti babba ta ce dabara za mu yi mu yi sayi kaya na sawa daidai size su, mu siya musu komai har takalma da sauransu amma fa ba za su yi amfani da shi ba ke ce za ki amfani da su iyakaci in umar ɗin ya zo mu ɗauko mu nuna masa saboda tsaro sauran kuɗin kuma zan killace a wurina Murmushi Hafsat ta sake tare da cewa good mommy na hakan yayi kuwa wannan ba karamar dabara ba ce. Kin ga ta nan zamu rinka tatsar wani abu mu ma dama salary dina na raina shi yayi mun kaɗan. Hafsat ta faɗa tana ne fuska. don worry my daughter. Ai ba banza ta riga yi ta samu yanzu. Ta wani bangare ne ma zamu mu ƙaro da twins. Ta faɗi haka tana 'yar dariya. a jiyan zuciya Umar din ya saki bayan ya yi musu transfer na kuɗin shi dai burin shi kan in ya tashi zuwa ya gansu sun canza sun yi kyau. Tashi ya yi fice daga ɗakin izuwa na abban su don ya miƙa mishi gaisuwa. A can ya tarar da junar shi da abban su suna fira kamar ma wasu abokai a saman gado. junan na ganin Marshal jiki na rawa ya tashi daga hanzari ya rungume shi na faɗin ya Umar ashe ka dawo na yi misin ɗinka sosai. Umar ya ce ni ma na haikewarka Junaid mai shagwaba boy. Ya yi magana yana a yayin da suke raba jikinsu. Na fa daina shagwaɓa fa ya Umar. yayi magana yana ɗan zumbura baki. Umar yayi murmushi tare da cewa ai ga alama nan na gani, ka daina "Ka Kama daina, na gani. Dariya Junaid dai shi ma abban nasu dariya yake wucewa Umar din yayi wurin sa cikin girmamawa suka shiga gaisawa. Bayan sun kammala girke-girken nasu na breakfast, Azumi ta shirya masirj din tana kaiwa dining tana jera su like always. Bayan sun gama ne ma ta shirya mata breakfast din L.G.R a kayataccen tire Ita kuma ta wuce dining don ta yi saving ɗin saura mutane da suka fito ɗin. A hankali search ɗin take tattaka steps na styles ɗin, hakan nan take jin fargaba a zuciyarta har ta isa fat ɗinsa a ɗan tsorace take. A hankali ta sallama babu kowa a falo ɗinsa sai uban kamshi da ke bugowa mai ratsa hancin mutum kai tsaye. Ajiyan zuciya ta sake tare da ƙarasawa ta ajiye masa a saman tebul ɗinsa sannan ta tsaya tana jiran fitowar shi. Tana jin tsayuwar ta ta hango fan ɗinsa ɗaya da ya bari a saman sofa cikin sanda ta matsa ta tsaya tana kallon wayar hannu ta sanya ta danna fawa ɗin sai ta kawo haske abun mamaki hotonsa ne tare da junais su su sanye da kakin sojoji a tsaye sun yi salutin cikin mamaki sirish in ta ce shin dama junais shi ma soja ne ko dai kawai kakin ne ya sanya ta aiko sai na tambaye shi allah amma fa sun yi kyau sosai gaba ɗaya sirish bata ji alamar mutum tsaye a bayanta ba ya jima yana tunaninta ta yadda ma zai yi damƙi mai aikin nan da aka ce masa namiji ne ba ma mace ba ba namiji ba ne mace ce laifi biyu gashi kuma ma yana leƙen wayansa anya wannan bai da taɓin hankali jikinsa na sanye ne da fararen kaya na likitoci domin dai yau ya shirya tsaf yana son ziyartar katafaren asibitin shi mallakin shi wato sgr hospital wasu kuma suna kiran shi ne da asibitin dr pied dogon wando ne fari dogon wando ne fari sai labkot fara daga ciki kuwa farar bes ce takalman kafarsa ma farare ne masha Allah white in white dress kyau kan iya kyau idanunsa na manne da fari idanunsa na manne da farin gilas ƙayatacce ya fito ɗas abin shi hannun nan nashi na sanye da diamond race watch sumar nan tashi ta sha gyara ya ɗaure abunsa a baya sai kamshin turaren nan nashi na imperial majesty ke tashi ya ji matse yana kallon ikon Allah sai shi kuwa tamkar za ta saka hannuwa ta ɗauki wayar haka take ji ta yi uban ruku'i tana leƙar masa wayarsa murmushi ta sake ta da cewa wai Allah na bari dai kawai na koma kan aiki na kada ma ya fito ya ganni ina leƙar masa wayarsa ta yi magana ne tare da yin wani irin ƙwaƙƙwaran juyi karab idanunta suka zauka kan nashi zaro ido ta yi cikin tsananin mamaki da al'ajabi a tsananin tsoraci take kallonsa abun kamar a mafarki kuma shi ma bai janye idanuwansa ba a kanta sai ma hannu da ya saka ya cire gilatsin da ke manne a fuskar shi don ya samu damar kallonta da kyau ya tabbatar wa kansa da abun da adams in ya sanar da shi na cewa mace ce ba namiji ba ganin irin launin kwayar idanuwan sgr ta yi matukar firgita sai domin dai ibas ɗinsa har wani shining suke bulu shar da su tun kan ya bude baki yayi magana sirish din ta aza hannuwa akai tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tana karasa magana zuciyar ta yi wani irin mugun bugu bugu ta silale kasa da some abun ya daure masa kai tun kafin ma ya ce wani abu mai aikin ya su mai tabbas bashi da gaskiya maganar Adams ya tabbata kenan tsallake ta ya samu wuri ya zauna saman sofa din hakan shi ya shiga sebin din kanshi da kanshi abinci yana sabin ɗin kanshi da kanshi a cikin abinci yana ci yana korawa da Kulmik. lokaci zuwa lokaci yana kai idanuwansa kan mai aikin da ke sumi a ƙasa a baje bayan ya kammala ne ya wanke hannuwansa ya cire tishu ya goge bakinsa sannan ya miƙe bayan ya ɗauki wayarsa da ke ringin fikin ya yi tare da ƙara wayar a kunne yana faɗin ah, alhamdulillah i'm coming down now gogon naka fa san ma ya manta da mai aikin da ya sume mishi a falo tun da ya ɗauki wayar ta sai saka a hannuwansa ya fice daga falo ɗin downstairs ya sauka a nan suka haɗe da umar suka fice a tare abu kamar wasa har karfe biyu na rana ya yi babu sirji babu alamarta azumi sai faman nemanta take saboda ta bata ta bata wannan sabon waya dinta da aka bata da ta shiga bedroom ɗinta ta ga wayau sai ta ajiye mata wayar a cikin kwalinta kirar Techno Common 18 Rum ɗinta ta koma cike da mamakin ina sai in ta je, san ma ta gaza zama ganin har karfe uku na rana ta yi, ta duba ko ina har ma betun ɗin sauran amma ba ta nan, su ma duk sun fita bayan sun kammala breakfast su ta Junet baya nan a gidan. san ma bata tunanin ta duba fadin SGR ba ƙarshe har gadin azumi ta je da sauran sassa na gidan ta duba ta amma babu ita babu labarinta da ta gaji da neman nata sai ta koma ɗaki cike da zulumi irin ina ma sirri ɗin ta je addu'a ta shine Allah ya saka da wani abu ya same ta domin dai ba ta fatan ranar da wani abu mara kyau zai same ta wannan kenan har wannan lokaci su sana da jihad na nan asto an garkame su kamar dabbobi babu sallah babu abinci yunwa tamkar za ta kashe su husana duk ta bi ta firgice tuni idanuwanta sun juye ta zube kasa tana ta birgima hakan yasa jihad din fashewa da wani kuka hankalinta tashi ta je bakin kofar sto din tana faɗin dan Allah ku buɗe mana kofa idan so kuke ma ku kashe mu ma ku kawai dai ku kashe mu laifin me muka aikata muku ne ku fiddo mu daga gidan nan mana wannan wani irin zalunci ne cikin kuka take take magana duk ta fita hayyacinta saboda ganin halin da Husana ɗin ke ciki. Amma shiru babu alama za a buɗe musu kofa ko motsin mutum babu domin dai kuwa anti babba sun fice da Hafsat zuwa kasuwa don su yi sayayya da kuɗin da Umar ɗin ya tura musu wato ya tura musu Husana. Rai a baci ja ɗin ke dakar kofar tana kuka tsoron ta kar Husana ta mutu saboda tana kwance ƙasa tana juyi. Tana cikin wannan mugun tashin hankali ta ji kofar ta buɗe kiɗin ya sake. Ɗagowa jaɗin ta yi da kanta daga jikin kofan tana kallon cikin mamakin ganin ta buɗe. Cikin hanzari ta juya ta kalli Husana da ke kwance ƙasa ta ce Husana kofa ta buɗe ki tashi mu gudu. Wannan mata da kashe mu kawai za ta yi gwara ma mu gudu kawai. Da buɗar bakin Husana ta cewa ta yi yaya Umar fa. Jiki a mace jaɗin ta zauna ya rab. a gefen wutsa ta ce babu ma hanyar da zamu gudu wallahi na tuna sojoji ne ke tsaron gidan ya salam yanzu ya zamu yi ita ma husana tashi ta yi zaune idanuwan ta lahu lahu ga jirwaye jirwayen hawaye a kumatunta sun galabaita sosai Jad me yasa mu har yanzu mutuwa ba za ta zo ma ta dauke mu ba jiran me ma take yi ne akan mu Husana lokacin mu Usana ai lokacin mu ne bai yi ba kuma ma ni bana so ma in mutu yanzu ina so na ga sai shi ta ƙarasa magana tana shishshekar kuka ni ma ina son na ganta jihar amma kina tunanin za mu ƙara ganin ta a rayuwarmu yaushe za mu samu isa gare ta ta yi magana tana kallon jihar gaba ɗaya hawaye sun zuzzubo musu ni ma ban sani ba ban san yaushe ba jihar ta bata amsa shiru suka yi zugudun babu mai magana a cikinsu a daidai time ɗin motar su anti babba ta shigo gidan ash kolo kirar vibe hafsat ce ke driving ɗin yayin da anti babba ke gefenta sai fira suke suna kwasar dariya gaskiya momi da abun dariya kike amma kin san me mom yaran nan fa sun ga samu sun ga rashi Allah kalli fa uban kayan da muka yi purchasing kai ka ce mana amarya ne dariya anti babba tai tana cewa hmm ke dai bari ai baki sani ba da cewa Abuja Darid Umar ya kai yaran nan ko wallahi ba karamin gata za su samu ba kin san abba da san yaya gashi kuma ma bai da yaya mata to Allah na to Allah ina faɗa miki Umar na kai yaran nan can gida da mun shiga uku za su zo su samu matsayin da mu ba mu samu ba ma gaskiya ne mu muna nan sake da baki sai dai kan mu je sun aure ya Umar da babban yaya ai wallahi da na binne su da ransu a cewar anti babba fashewa suka yi da dariya dukansu yayin da Hafsat ta yi parking din motar ta parking space din su a tare suka fito gowns gowns din ɗazu ne a jikinsu sai mayafi da suka yayyafa a kawunansu bude buɗin hafsat tana saukowa da wasu jakunkunan akwatuna kamar na lefe manya-manyan gaske guda biyu launin marun kolo sai ɗan kit cikin sauri wani sajin ya karaso yana musu sannu da zuwa sannan ya karɓi akwatunan don ya shigar musu da shi ɗaki a falo ya ijiye musu akwatunan akwatunan ɗin sannan ya fice su kuma suka shigo hafsan na wucewa mam ni Hafsan na cewa, "Mom, ni zan shiga ciki na watsarwa, kuma ma yunwa nake ji." Anti babba ta ce, "Kai dota har fa har fa restaurant muka biya duk abin da kika ci. Bai ishe ki ba, to Allah ba babu wani girkin da zan daura don a gaje nake nema." Ta faɗi haka tana wucewa upstairs. Ta bi baki Hafsat ta yi tare da cewa nata room ɗin ta shiga kawai ta yi shiru. Domin dama ita nata room ɗin yana nan a ƙasa. Bayan anti babba ta shiga, rage kayan jikinta dai sannan ta shiga toilet ta wanka. Ta fito ɗaure da tawul. kulosi ɗinta da buɗe ta ɗauko wata riga kuma doguwa ta sanya mara nauyi. Tun kan ma ta sa sanya rigar wayarta da ke cikin post ɗinta take fama ringin. Cikin sauri ta sa zura hannuwar riga ta ƙarasa inda post ɗin nata take saman gado inda ta yi throwing ɗinta time ɗin da ta shigo. zama ta yi saman gado sannan ta sanya hannuwa ta ɗauki post ɗin ta buɗe kuɗaɗe ne a ciki sabbi fal bugun abuja sauran wanda ma suka ciro a banki ne na sayayyar da suka yi wayar ta ciro ta duba mai kiran nata sunan amani ne ya bayyana akan sikirin ɗin murmushi ta saki domin dama tun jiya take son kiranta ɗagawa ta yi tare da kara wayar a kunnuwanta tana faɗin dama tun jira ma tun jiya ma nake ta son na kira ki abubuwa sun min yawa oh the other hand aman ta ce anti laila anti laila kenan kin ma manta ni kin share ni anti baba ta ce ke dalla ba dole ma in manta ki ba ke baki san ma me ya faru ba akwai labari zazzafa cikin zumudi aman ta ce ba ni na sha i'm so eager to hear it dariya anti baba ta ce idan ma a tsaye kike to ki zauna amma ni da ke a tsaye a gaban miro ta ja kujeran da ke gabanta tana zauna tana faɗin na zauna antina ina sauraron ki Nan anti babban ta zayyane mata komai game da su sana da jihad da Umar ya kawo mata a hada kudin da kai hadda ma kuɗin da suka karɓa a sa da purchasing da suka yi musu kaf ta faɗa mata. Shiru amana ta yi jikinta ya mugun sanyi muguntar anti babba ta razana ta ba komai ya tsaya mata a rai ba face da ta ce yaran suna cikin sto din jiya suna cikin su tun jiya babu abinci tuni idanunta suka ciko da kwalla saboda ita ta kasance mai tausayi ce sosai a ranta tana cewa me yasa Umar bai kawo su nan ba tabbas ya aikata babban kuskure domin dai kuwa ta san tabbas anti babba ba za ta kyale yaran nan ba azabtar da su za ta san mata ma manta waya suke har sai da mamuriyar anti babban ta ratsa ta da cewa kin yi shiru baki ce komai ba cikin sauri anti babba ta yi mata tambayar cikin hanzari ita kuma man da ce ai ai daɗi ne ya hana ni yin magana antina gaskiya na ji daɗin lamarin nan na ji daɗin labarin nan da kika bani kamar me kin ga ma yanzu wuka da nama suna a hannunki sai yadda ma kike so zaki da yaran. domin dai ko matsala matsala ne a target mu. babban ma abin burgewar to kuɗin ma da kika samu a wurin shi kin ga ma mun fara ma samun na ziyarar wurin bokan murmushi babba ta sake tare da cewa ai kuwa dai kuɗi fa sun fara samuwa yanzu dai shawarar ki nake nema akan yaran nan ni fa ba zan bari su kai labari ba shiru amani tai tana sauraron ta a ranta ta ce bakar muguwa in sun tashi kai labarin ai sai ki hana su mu gani mamiyar banza kawai a fili ko ta ce antina kin san me a'a sai kin faɗa a cewar anti babba aman ta ce shawaran da zan baki shine kada ki ki ce zaki ki wa yaran horon yunwa san ma wannan bai mata so ba saboda kin san mashal umar mutum ne mai kaifin basira wallahi muddin ya zo kallo guda zai yi musu ma ya gane cewa akwai yunwa a jikin su kuma zai tuhume ki akan hakan sannan muddin kina so target mu ya tafi yadda muke so dole fa at least ki ju ki jure ki dan basu kulawa ina nufin kayan da kika ce an yi musu sayayyar shi a rinka basu suna sanyawa sannan ki rinka barin su suna yin wanka ko ma ko sa yi haske dakatar da ita anti ta yi da cewa amani me kike nufi ni zan ba su kulawa har haka Allah ya kiyaye wallahi ke ni fa na tsani yaran nan tunda na gansu saboda raina na bani cewa nan gaba su ne za su yi sanadiyar tarwa tsamin plan ɗina cikin lallami amanin ta ce anti na lura fa baki fahimce ni ba ko abin da nake ji miki tsoro shine Umar zai iya yin zuwan bazata nan Kaduna kwatsam ya faɗo what will you do A jiyan zuciya man ta sake ta dan ta wani bangaren kuma maganar amanin gaskiya ce don haka ma ta ce kenan zan duba na gani amma fa Allah sai na sa an zubar da twins din nan dama wannan ai wajibi ne antina a cewar amani cikin zuciyarta kuma ta ce muguwa in Allah ya yarda ba za ki taɓa cin nasara akan hakan ba sun jima suna fira kafin daga bisani suka yi sallama da juna Bayan Amani ta ajiye wayarta a saman miro ɗin gabanta, ta ce dama ni Umar ya kama twins ɗin nan ko da tabbas sun samu kulawa, iyakaci kuɗi ne nima zan kwasa tunda nima muni ce. Ta miƙe tana zagaye cikin ɗakin ta wani irin ta wani ɓangare. ta wani bangaren ta ji daɗin ɗaukar shawarar da antilelan ta yi ko babu komai yaran za su samu salama dama wayo ta yi mata don mata ta taimaka ma yaran da ta ji ta ce ma tun jiya ma suke a cikin sto garkame haƙiƙa ta tausaya musu to ganin har la'asar ta yi babu sirri ya sa hankalin azumi tashi baiwar Allah sai faman zirga-zirga take yi ta rasa ma inda sirri ta shiga fitowa ta yi daga ɗakinta tana faɗin anya sirri lafiya kuwa kar fa a ce wani abu ya same ku ya zan yi ni kam tsayawa ta yi rike da kogo tana tuni Tana tunani can ta tuna cewa Sirish fa tunda ta shiga kaiwa babban yaya breakfast a ɗakin safa ta dawo ba, lokacin ne aka neme ta aka rasa. Ai cikin sauri azumi ta wuce upstairs ɗin jiki na rawa, a ranta tana Allah Allah ta same ta a can ko ta huta da zulumi. Time ɗin da ta shiga part din tun kan mata isa wurin sofas ɗin ta ga alamun mutum baje ƙasa da hanzari azumi ta karasa zuciyar na ɗarɗar tana isa hankalinta tashi take faɗin subhanallahi sai kuma kwanciya a ƙasa me ya faru ne Cikin hanzari ta tsuguna tana tattaɓa jikin serish ɗin wani sanyi ne ta ji a jikinta. Jijjiga ta ta shiga tana faɗin serish serish ki tashi me ya faru ne? Shiru babu amsa cikin sauri azumi ta miƙe ta kai hannuwa saman tebul ɗin inda SGR ya kammala breakfast ya bar stop ɗin a sama. Robar ruwa ta ɗauka mai sanyi jiki na kirma duk ta bi ta ruɗe tsoron ta kar ta rasa ɗan tukur ɗinta. da sauri take murda murfin roba ta yi wurgi da shi cikin hanzari ta karasa inda sirrin take ta zauna ƙasa sannan ta ɗebo a hannunta ta yayyafa mata a kai ta yayyafa mata a fiska ai kuwa a razane sai in ta farka firgigi ta tashi zaune tana faɗin la ilaha illallah muhammadar rasulillah sai faman zazzare idanuwanta take cikin tsoro sai ki natsu anti azumi ce ki natsu kin ji me faru me faru ne me yasa me yake sai lokacin sirish in ta kalli anti azumi wadda ke zaune tana fuskantar ta wani sanyi ne ta ji a ranta murya na rawa ta ce anti azumi babban yaya fa shine shine ya firgitar da ni ban san ma me ya faru da ni ba rarrafe take yi tana yin magana duk ta bi ta tsorata dariya azumi ta yi tun kan ma sarki din ta fada ta fada mata cewa ta san cewa yau rikan ta ci karo ne da sarkin dawa wato zaki domin zaki kan ba a taba ka kuma ba a yi maka warge wani abu ne ya bata mamaki shi yasa ta tambaye ta yayi miki wani abu ne ta tambaye ta bayan ta tsagaita da dariyarta a anti azumi Kawai dai ina leƙen wayarsa ashe ya fito ban sani ba. tsam ina juyowa haka muka yi idanuwa biyu da shi nan take na ji zuciyata ta buga daga nan kan ban san ma me faru ba. Amma anti Azumi babban yaya cikakken mutum ne. Fashewa da dariya Azumi ta yi da ƙyar ta tsagaita ta ce me kika gani? sai ta ce anti Azumi idanuwansa irin na horo ne kuma ma ko a cikin fim ɗin shi umama na Aman Junaid kan in za su koma aljanu idanuwansu ke koma blue. wata iriyar dariya azumi ke ɓaɓɓakawa san mata gaza tsayar da kanta shiriri ta sirish ta fi karfinta ita kuwa sirish bil haƙƙi fa da gaske take ba ma azumi bayani wallahi tallahi kan ita ga yadda ta kalla ta kalle shi alamar shi aljani ne ganin yadda azumi din ke dariya ya sa sirish din cewa anti azumi me yasa kike mun dariya na faɗa miki gaskiya ne fa hannuwan ta azumi ta yi tare da cewa wallahi sirri shiriri tarki fa ta fi karfinki wato tunda su ma din su na komawa blue in za su koma aljanu shi ma kenan jinsin su ne ko ko ma ki ce shine ma aman junaid kan aman junaid kan da kike kuma Am, in, ko kuma ki ce shi ne amma junaid kan da ke shi kina zama da shi baki ayyana shi hakan ba ko ta yi maganar yayin da suka miƙe a tare jin abin da azumi ta ce ya sa sai in yi murmushi wato zama za ta zama ayyanar babban yaya a cikin zuciya ta ce ko ma kowaye ma zai zama aljani ƙaliya in hakan mata faru ni ban gane ma me ake faɗa ba Serge bari ma na gyara masa sa ko ki kwashi tire ɗin nan na abincin nan ki kai kicin sannan na san kina jin yunwa sosai tun safe baki ci komai ba ki tabbatar kin ci abinci sannan ki sallah har da ma wanka ki haɗa ki kin ji Azumi ce ta yi mata bayani tare da sakin hannuwanta da ta rufe wucewa Serge ɗin ta yi ta ɗauki tire ɗin har ma ta kai bakin kofa Azumi ta ce gif na na nan na ajiye miki murmushi Serge ɗin ta sake tare da cewa to anti Azumi zan duba Fitowa ce tana tafiya amma Samma ta gaza rufe bakinta saboda an ce za ta zama ayyanar babban yaya wato mai ba sa dariya daga mamakiyansa masu kawo masa hari, mai ba shi kariya. Ayyanar babban yaya wato mai ba shi kariya daga makiyansa masu kawo masa hari. Can ku da kuke kallon ire irin wannan fina-finan ku kuka sani, ni kan babu abin da na gane da irin wannan fina-finan da ake kallo na fassara. Don haka ma kar ma ku kalli laifina ma ba kallo nake su jera su saki su waye waye waye su kwana casa'in su kwana uku su kwana bakwai duk ba na kallon su. Har ta sauko downstairs tana wannan tunanin aranta tana fatan Allah ya sa ta zama ayyanarsa ta gaske. Kicin ta shiga ta ajiye tire din sannan ma ta zuba ma kanta breakfast ta zauna ta anan tana ci ta yi hayaƙin Allah sarki su Husana su kan dai ba su san mahalin da suke ciki ba amma ita kan gashi nan tana ta abin nan na cikin da tana ta cika shi ta kammala bayan kuma ta kammala ta shiga baturin ɗinta sai da ma ta fara yin alwala ta yi sallar azahar da bata yi ba sannan ta yi wanka ta kimtsa cikin kayanta na gado sai da ta zo gaban miro don ma ta kalli ta sai lokacin ma ta lura da kwalin wayar da azumi ɗin ta ijiye mata zaro idanuwa ta yi in amazing ɗin nan banda ma har ma saka hannuwa a baki don ma mamakin daga bisani ne ta saka hannuwa ta ɗauki wayar jikinta na rawa ta bude kwalin ta ciro wayar sabuwa kal da ita ga caja dinta da sauran abubuwa da ake amfani da shi na waya wato irin su earpiece da dai sauransu wani irin ihu sai rish ta saki na farin ciki ita kanta bata san lokacin da ta yi tsalle ta haye saman gado tana rawa ba daga bisani kuma ta koma ta kwanta saman gado jiki yana rawa ta kunna wayar sai faman murmushi take saki haske ta kawo sai din ta kurawa wayar idanuwa tana kallon sikirin ɗin wayar nan fa ta shiga danna wayar babu arziki can ma ta tunano da su husana jikinta yayi wani mugun sanyi a ranta ta ce Allah sarki su husana na da a ce wayar tsohuwa na shiga da na kira kuma mun gaisa ban san ma me yasa ba a samun su ba wani hali ne suke ciki ina so in sani ita ma tsohuwa ban san me ya same ta ba ban san ma wani hali take ciki ba hawaye ne ta ji sun zubo mata jikinta yayi mugun sanyi ajiye wayar ta yi gefenta ta yi ta yi wani uban tagumi cikin takaici a da tana farin ciki da wayar amma yanzu farin cikin ya ragu sosai dama duk ɗokinta kan waya saboda su sana da jihad ne shiru ta yi tana tunanin ya za ta yi ƙarshe ta yanke shawarar za ta amshi nambar su wurin junaid ba za a rasa ba mai bi to babbar magana to ni kan dai na san cewa amma rasa ma ba ma mazancin ba za a rasa bane amma in tana kokonton cewar ba a rasa ba tana iya tambayar Junaid din ko za ta samu ni dai kan duka duka anan wurin zamu dakata sai mu hada littafi na gaba dan jin yadda za ta kasancewa to littafi na gaba zai kasance littafi na 36 tunda wannan ya kasance littafi na 35 ne har kullum ni Sadiq Namijuan ni ne nake karanto muku shi